Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 25 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa. A zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kubasin Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka, Baba yakub Makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku shirin jawabai daga dattawan Arewa, sai kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Rahotanni daga kasar Zimbabwe na cewa yau Asabar harkoki a babban birnin kasar wato Harare, komi ya koma kamar yadda yake. Yau dinnan ne ranar farko ta sabon shugaban kasar Emerson Imnangagwa. Sai kuma bayanai sun ce ana nan ana ta wasu shirye-shirye tsakanin gwamnati da wasu hukumomin kasar. haka kuma shi ma shugaban yana ganawa da 'yan siyasa domin zaɓar waɗanda za su taimaka masa gudanar da gwamnatin da da ganin an fara cika alkawarin da gwamnatin ta yi jim kaɗan da kama ragaman mulki sai dai yau da safe ne aka gurfanar da ɗaya daga cikin ministocin da suka yi zamani da shugaban robert mugabe kuma an gurfanar da shi ne sakamakon tuhumar da ake masa na cin hanci da rashawa haka kuma a babban titin birnin na harare da yawan 'yan kasar suna murna suna yi wa juna barka tamkar wata sabuwar ƙasa ce aka samu amma kuma wasu na cewa sun zaƙu su ga shin yaushe ne za a fara ganin canje-canjen da aka yi musu alkawari yanzu haka babban kotun ƙasar dai ta yanke hukunci yau asabar cewa karɓe mulki da sojoji suka yi wanda ya dalilin saukar tsohon shugaban ƙasar robert mugabe daga kan karagar mulki ba abu ne da ya saba doka ba illa shawara ce da sojoji suka yanke wanda suka ce ba juyin mulki ba ne kotu ta ce sojojin sun ce sun yi haka ne domin gujewa wasu da ke kusa da tsohon shugaban kasan su karɓi mulki ba bisa tsarin zaɓe ba kana suna gudanar da ayyukan shugaban kasa wanda hakan ba daidai ba ne yau asabar wani dan kunar bakin wake ya tada bom a jerin gwanon motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin pakistan wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane biyar daga cikinsu tare da jima wasu ashirin rauni bom ɗin ya tashi ne a babban birnin a babban titin da ke kweta wuri da yake da yawan zirga-zirgar jama'a wanda yake nan ne babban birnin gudanar da gundumar balochistan inda suke fama da rikici wannan harin dai ya yi dalilin samun raunin wasu fararen kaya da dama kamar yadda mukaddashin speta janar na 'yan sanda abdulrazak cema yake cewa cema ya faɗa wa manema labarai cewa daga bayanan da aka tattara a wurin da aka tada wannan bom din ya nuna cewa wanda ya tada bom din ya yi likimo ne a wani hotel da ke bakin hanya kafin ya aikata wannan danyen aiki ya ce masu bincike sun samu wasu sassan jikin dan kunar bakin waken kuma yanzu haka suna nan suna kokarin gane ko shi wane ne sai dai kuma 'yan kungiyar taliban sun dauki alhakin aikata wannan mugun aikin suna cewa sun samu nasara hallaka jami'an tsaro da dama sai dai kuma sautari kungiyar ta kan yi dan adadin jama'ar da wato jama'ar da aika-aikansu ya rutsa da su cikin 'yan kwanakin nan ana samun karuwar tashe-tashen hankula a wannan yanki na kweta inda ake kashe mutane da dama wasu kuma a ji musu rauni baluchistan dai wani wato yankin hada-hadar kasuwanci ne da gwamnatin kasar ta pakistan ta gina da miliyoyin na kuɗi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mahukunta a kasar masar sun ce mutane da biyar ne suka mutu sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a masallacin da ke cike da mutane a arewacin yankin sinai kuma daga cikin waɗannan adadin 27 yara ne ofishin mai gabatar da kara ya ce maharan su tsakanin 25 zuwa 30 sun auna masallacin raduwa ne da ke cikin birnin al-abed da ke yammacin babban hedkwatar gundumar el arish 'yan ta'addan dai sun iso wannan masallacin ne cikin wata mota kana suka ɗana bom ɗin sai suka gudu wajen masallacin kuma sai suka bi masallatan da harbi a lokacin da suka ƙoƙarin guduwa haka kuma sun tsara hanyar fita daga masallacin da motar da suka banka mauta a wannan wuri shaidun gani da ido suka ce maharan sun kai wa motar majinyata hari lokacin da jami'an ba da agajin gaggawa suka iso wurin domin taimakawa waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kamfanin dillancin labarai na kasar ya ce mutane 128 ne suka samu rauni sai dai kawo yanzu ba wata kungiya ta dauki alhakin aikata wannan mugun aiki amma dai kungiyar isis ta saba kai ire-iren waɗannan har-haren tun cikin shekarar 2013 sai dai kuma jirgin yakin kasar na masar ya kai hari a wani sansanin 'yan ta'adda inda ya auna su a sinai bayan wannan harin na masallaci. tawagar samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar mali ta ce jami'an ta hudu ne da sojan ƙasar mali guda aka hallaka a jiya juma'a a wasu harare guda biyu da aka kai kana mutane ashirin da ɗaya ne suka samu rauni farhan haq mukaddashin mai magana da yawun sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa cewa wannan harin ba shi ne na farko ba domin jami'an sun samu nasarar kassara wani yunkurin irin harin da aka yi kokarin kai musu duk da yake dai jami'an wanzar da zaman lafiya su yi hasarar rayukan rayukan a yankin manaka haq ya ce sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadare da wannan harin mai magana da yawon sakataren ya ce harin da ake kaiwa ake masu aikin wanzar da zaman lafiya wannan tamkar kwatankwacin laifin yaƙi ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ana iya wa wanda aka samu da aikata wannan hukuncin yaƙi kwamitin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce za a samar da wani sabon rundunar soja daga kasashen da ke yankin sahel da suka hada da mali niger burkina faso mauritania da chadi domin samar da zaman lafiya a yankin ladan ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to bari mu ci gaba kai tsaye da shirin tsintsiya madaurinki daya tsintsiya madaurinki daya Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin fahimtar juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. Masu yin magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki, wasu ma cewa suka yi ya fi sarkin da kansa. To domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa kwanaki gwamnan jihar Kaduna wato gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban cocin ɗarikal Anglican Reverend Josiah Idowu Ferron. Sauran 'yan kwamitin kuma sun hada hada Priscilla Ankut da Dr. Sale Basai Momale. da kuma hajiya Khadiza Hawaja Gambo. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. Shin menene ra'ayin wasu 'yan jihar Kaduna ne akan wannan kwamiti? da gwamnan jihar nasiru El rufa'i ya kafa wakilin sashen hausa isa lawal ikra ya samu mana ra'ayin wasu mutane sunana muhammad siraju yaya to wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunanta muke ji to amma mun san manufa ce mai kyau da ganin yadda abubuwa ke kasancewa yanzu mutane ana zaune tare wani lokaci kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo to yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu misali abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan ko dai ya kasance ta addini ko ko ta kabila da kabilanci to mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shuwa gabanci wannan hukuma to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa na addini da kuma na kabila to na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai ta riƙe wannan abu da aka faɗi addini da da kabila insha Allah wannan hukuma muna sa ran insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar sunana Abdurrahman Muhammad to gaskiya yana da kyau wannan ah, shawara da gwamnati ta yanke ta kafa wannan hukuma abu ne mai kyau sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zamana zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi don haka za a duba abubuwa da yawa kenan ya kamata ita hukumar ya zamana ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su gantar ita bi ma'ana ya zamana tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su akwai kyakkyawan wakilci na ɗaya kenan na biyu kuma yana da kyau gaskiya ai da ana zaman lafiya yanzu me ya kawo rashin zaman lafiyar. ya kamata a duba a waiwaye ana cewa adon tafiya a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya a yi maganin su sannan kuma na hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya ina ganin in Allah ya da an yi wannan to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya da to ni dai sunana Amina Kabir Muhammad to wanga move ɗin da gwamnati ta yi ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya sabida haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating ana ta ana ta so a samu za ta iya samuwa ne idan mutane sun haɗa kawunansu sun gane cewa zukatanmu ba su buƙatan Um, fargaba ko kuma tashin hankali muna bukata ne mu zauna lafiya dukan mu zukatanmu ya kwanta mu samu abin da muke so amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun samun ci gaba e kyakkyawan yanayi a ah, cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism ɗinsu da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancen ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin um, a cikin cikin mutane Musa Abubakar. to game da wannan hukuma wannan abu da man gwamna Nasiru rufa ya kawo abu ne mai kyau. wadda ma duba da yadda kaduna take da kuma yadda take abu jiha ce wadda take a cakuɗe haka da sauransu so ni babban abin da nake hange shine yar fayi ya yi zurfin tunani mai kyau amma matsalan da nake ganin kama akwai na na leadership na wannan kungiya da aka aka aka aka nan hukuma da aka nada saboda ya kamata a ce yanzu a samu shugaba na farko dai a sami shugaba mazauni shugaba wanda yake kuma yana da misali kamar a ce karisma ko kwarjini ta kowane bangare misali yala bangaren kiristoci ne ko bangaren musulmai ne waɗanda kuma za su faɗa a ji mutanen su za su saurare su amma mudan haka ce an samu a shugaba yau yana UK yau yana China yau yana ina ne kuma an ɗauki shugabanci an bashi so a gaskiya yana ga ba za a haifar da ɗami ido ba anan in dai har ba za a ce yana zaune mazauni ba ne na abubuwa kuma ya kasance a samu mutum ne wanda yake ya san mutanen shi ya san mutanen da yake mu'amala da su su saboda haka ni abin da nake so ga wannan hukuma da aka kafa a tsaya a ƙara mata a tatance mutanen da aka sa a wannan shugabanci da kuma a balancin abubuwa yadda za a akalla za a samu wannan hukuma ta haifar da ɗame ido a gaba kuma wannan fitintunu ya kasance ba a ƙara samun shi ba kamar yadda shi ya hasashen haka kuma sannan abu na biyu shine ita wannan hukuma ya kasance daga lokacin ne da aka kafa ta ta fara aiki ba sai wani wanda za ga sai fitintunu ne ya zo sannan ne a mutane hankali ya dawo kansu da zaran kuma an ce an samu zaman lafiya sai ga an bar maganan su ina son wannan hukuma da aka kafa su fara aiki ba wai sai lalai fitintunu sun taso ba sannan a fara kuma tunanin ta ina za a fara kuma me ya haifar da fitina sunana malam adamu um, na fito daga birnin yaro to mu tsakanin mu da su mu dai sai dai godiya wannan yan rufa'i gaskiya an samu zaman lafiya amma shi wannan ni ra'ayi na kawai ni kullum son nake haɗa kai a zauna lahiya kuma zaman lafiya ɗaya kirista da musulmi kuma gashi mun ma samu zaman lahiya tun da yanzu kana kwance ba wani wani problem mu dai gare mu tun da ka gade ni ba yaro ba amma mun gani ma muna gani a suna na rabin joseph john hayab mai gudanarwa a kungiyar gidauniyar zaman lafiya ta eh, duniya me kake gani game da sabon hukuma da gwamnan jihar Kaduna ya kaddamar don samar da zaman lafiya? A wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata kwamiti na zaman lafiya a karkashin shugabancin Yakowa sai suka ba da shawara a kafa to mun gode wa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa addu'a mu shine wannan kungiyar za ta wannan hukuma za ta yi aiki sosai domin akwai bambance bambance da yawa cikin al'umma ta nema hanyar da za ta hada kawunan jama'a ta nema hanyar da za ta tabbatar da cewa jama'a sun dawo ana zumunci irin yadda an dade ana yi domin fitina da ake samu a cikin jiha mu ya zama abin kunya ya zama abin tsoro yana hana ci gaba a hanyoyi da dama to in akwai abin da wannan hukuma za ta yi shine ba ta zauna na Kaduna ba a'a ta je kauyuka ta je duk inda mutane suke ta kafafa mutane akan zaman lafiya akwai kungiyoyi masu zama kansu in yayo wannan hukuma ta yi aiki da su domin hukumar nan ita kadai ba za ta iya zuwa ko ina ba to in ta aiki da su zai yi haka kuma jama'a dan Allah goye bayan irin hukuma kamar haka domin in mun yi aiki tare mun samu zaman lafiya amfanin mu ne yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tunda an yi a baya ko To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin. A madadin Isa Lawal Ikara, Jummai Ali ke cewa a tuna fa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu

waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to bari mu koma gefe mu ba ibrahim ka almasi garba ya zo da shirin wato jawabai daga dattawan arewa amma kafin nan muna nan karfe uku kenan da minti 48 na rana a nan washington Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Willy Obiano na Abga ya lashe zaben gwamna a nan bara. Mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magu ya nana ta kudirin hukumar na kama waɗanda ya zayyana da manyan mazambata. A ɓaco kuɗin da aka sace a mayar ma gwamnati. Za a tuhumi Maryam Sanda da kashe mijinta Biliyaminu Bello Halliru. Imam Jafar Awal da ke gidan ta'aziyya ya ci marigayin ya tafi a sa'a. Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran shi ta hanyar kashe shi da aka yi ana kaddara masa shahidi. Fasto Wadi Buru ya dage ga kiran a zauna lafiya. Kai musulmi ne in kana da aboki Krista guda ne to ka nemi goma kristoci in kai kana abokin musulmi guda ne ka nemi goma ko ishirin. zan yi takarar dubu biyu da goma sha tara in allah ya kai mu matukar shugaba buhari ba zai tsaya ba in je riman bakura ahmed sani. bawon dan adam wanda zan ji cewa an kwanta an tashi bai ci abinci ba. adamawa na juyayin fitinar kashe mutane a rugagen fulani a numan da kuma harin bom a masallacin mubi inda akalla mutum hamsin suka rasa ransu tsohon mataimakin shugaban najeriya alex ekwaime ya riga mu gidan gaskiya nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban kungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa a Najeriya, Janar Isiyaku Ahmed Dikku Murabus, da jigo a kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Najeriya, Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido, ga Janar Dikku Murabus. Jama'a 'yan uwana 'Yan Arewa Assalamu alaikum. alhamdulillah abin da ake ciki sha'anin zaman yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin addinai tsakankanin kabilu dai makamantansu to shi kuma sha'anin fada yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin don duk yadda aka yi ƙarshen sai an koma an a tebur ana shawara duba a gani wanne eh, kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu kuma ya kamata kowane wuri ko da tashin hankali yanzu ko babu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani yanzu a najeriya banda ma maganar boko haram akwai waɗansu tashe-tashen hankula iri-iri a cikin kasan nan wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka dai iri-iri da yawa kusan duk yawancin yammacin afirka west afirka. ina tsammanin suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan maka wurin jama'a to har yanzu ba a sami shan kan wannan maganan ba ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a north east ne a inda ake yaƙe jan boko haram ko can a kudu suna rike da makamai nan kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawancin ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba wayan suke kila gwamnati za ta sani wayan suke kila an sani idan za a samu a faɗa kai wa mutane kai su gane wannan abin ke kawowa to makaman nan an baku masu baku da dalilin da suke baku ba dalilin da ya taimake ku bane dalilin ku yaƙi kanku ne ku ringa faɗa da kanku ya kanku kuna jiwa kanku kuna wahal da kanku a su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikin su kuke nema akwai abubuwa da suke damu a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospolo ne eh, ne ne eh, eh, solution gwata ne ne ne duk yaranmu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne za ka ga bambanci jahilcin nan shi yake kara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a ce ma wani kana mana abin da ya kamata ba za ka sani ba don jahilci ya ishe ka ka zai mana za ka yi haka za ka yi haka gashi ba mu gani ba don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ce maka haka sai ka bi shi dan boko haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka shi ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka duk in ana wa'annan wahalar da ake sha ƙyar ku sami ƴaƴa na manyan mu a ci don menene sun suna da ilimi sosai san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo akan titi ana korar su yan sanda na jin su ana korar su ku yi nan ku yi nan shi ma alhaji ardido ya ce jama'a assalamu alaikum sunana aliyu ilyasu ardido tsohon sakataren kungiyar mai Allah ta jihar kaduna kuma jigo a cikin kungiyar ta tarayyar najeriya wato inda allah ya sa yara sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya masu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin hakan a mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka to muna su da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya to game da rikicin manoma da fulani a tarayyar najeriya yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan sa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan yanzu mm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai wasu sun koma sun raɗe suna cutata ma 'yan uwa yanzu kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba don haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya son ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su ji tsoron Allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganan bloodshed babu maganin zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu nasu min badawin wa hadiratin bazun da bazun izalam yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen kauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ɗan uwansa ba sai su rushe baki ɗaya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu ko sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. 'yan najeriya da dama sun nuna rashin gamsuwa da sabon jadawalin mafifitan kasashe ta bangaren ta maula a duniya da hukumar kwallon duniya wato fifa ta fitar a makon nan duk da rawar a zo a gani da kasar ta taka a baya-bayan nan a wasannin neman gurbi na gasar cin kofin duniya jadawalin na watan nuwamba da aka fitar a ranar alhamis da ta gabata ya sauke najeriya da matakai tara daga matsayinta a watan jiya inda a yanzu ta koma ƙasa ta hamsin a duniya kuma ta takwas a nahiyar afirka ƙasa da ƙasashen kamaru da burkina faso da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hasali ma najeriya ce kadai ba ta cikin ƙasashe biyar na farko a cikin ƙasashen da za su wakilci nahiyar ta afirka a gasar cin kofin duniya duk da yake ita ce ƙasa ta farko da ta sami gurbi a gasar a nahiyar ta afirka wasu 'yan najeriya da suka zanta da muryar amurka sun bayyana rashin jin daɗinsu da kuma mamakinsu na yadda lamarin ya kasance haka duk kuwa da nasarori na baya-bayan nan da kasar ta samu a kan kasashen algeria da argentina majalisar wasanni ta kasar gambia ta kita janye matakin da ta ɗauka na dakatar da shugabannin hukumar kwallon ƙasar duk kuwa da barazanar hukumar kwallon ƙafar duniya wato fifa shugaban majalisar bori da boy wanda ke tare da goyon bayan ministan wasannin kasar ya ce a shirye suke da su karbi takunkumin hukumar ta fifa idan hakan ta kasance hukumar ta fifa dai ta shata wa kasar wa'adin ranar 27 ga watan nan na nuwamba da ta ɗage dakatarwar da ta yi wa shugabannin hukumar a daidai lokacin da ake zargin su da sama da faɗi to sai dai su ma'ana su bangare shugabannin hukumar kwallon kasar sun musanta zargin da ake musu kana kuma suka ce san ba su amince da dakatarwar da aka yi musu ba dan wasan gaba na barcelona lionel messi ya ce ya kusa cimma muradinsa na karkare rayuwarsa ta kwallon kafa a kungiyar bayan da ya rattaba hannu a wani sabon kwanta kwantaragi da ita messi dan shekaru talatin zai kammala kwantaragin sa ne nan da shekara mai zuwa to amma ya rattaba hannu a sabon kwanta-ragin da zai kare a kakar wasanni ta 2020 da 2021 messi dan ƙasar argentina ya zurawa ƙungiyar ta barcelona kwallaye 523 a cikin wasanni 602 inda kuma ya sani lashe lambar gwarzon ɗan ƙwallon duniya har sau biyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga labarai a takaice watanni daga kasar zimbabwe na cewa yau asabar harkoki a babban birnin kasar wato harare komi ya koma kamar yadda yake yau dinnan ne ranar farko na sabon shugaban kasar emerson imnangagwa sai kuma bayanai sun ce ana na ana ta wasu shirye-shirye tsakanin gwamnati da wasu hukumomin kasar haka kuma shi ma shugaban yana ganawa da 'yan siyasa domin zaɓar waɗanda za su taimaka masa gudanar da gwamnati yau asabar ne wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bam a jerin gwanon motoci na jami'an tsaro a kudu maso yammacin pakistan to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye mu sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da sauran shirye-shirye namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka musamman ladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da solomon abu da ya shirya mai ba da umarni sai injiniyan mu mr john baba ya kuma makeri ne ke sallama a kwana lafiya allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin thank you